rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa yan uwa masu sauraron mu da kallon mu daga ko'ina a duniya muna muku sallama irin ta addinin musulunci wannan ci gaba da karatun mu ne a cikin ilmin tauhid daga littafin al-kharid al-bahiyya na babban malami abul barakat shehu ahmad dardir Allah ya kara masa yarda da rahama wannan shine karatun mu na shida wanda wannan karatun shine karatun farko akan abin da ke da alaƙa da janibin Allah subhanahu wa ta'ala a ilmin tauhid mun sani a karatukan baya cewa ilmin tauhid yadda ake karanta shi a littattafan asha'ira da maturidiyya a sunna wal jama'a ya kasu zuwa gida uku manya-manya wanda duk wani cikakken littafin tauhidi ya kunshi wannan gidajen guda uku. Gidan farko shine abin da ya shafi janibin Allah al'ilahiyat ilahiyat Gida na biyu shine abin da ya shafi annabawa annubuwat. Gida na uku kuma shine abin da ya shafi abubuwan da wahayi ya tabbatar wanda ba a iya sanin su ta hanyar hankali wanda ake kiransu da saniyat. To duk karatukan da muka yi a baya kusan shimfiɗa ne ba mu shiga cikin ɗaya daga cikin waɗannan gidajen ko gidajen ko guda uku ba duk abin da muka yi a baya matsalan farko wato bayan mun yi magana akan mahimmancin ilmin tauhid da dalilin da ya sa mun yi wannan karatun matsala ta farko shi ne hukunce-hukuncen da ake karantawa a ilmin tauhid mun san cewa duk abin da ake karanta a ilmin tauhid abu ne wanda ake ƙudurtarsa ba abu ne wanda ake aikata shi ba kamar hukunce-hukuncen da ake karantawa a fiƙo abin da ake karanta a fiƙo sani ne wanda yake da alaƙa da aiki ka san sallah wajiba ce sannan ka aikata sallah ka san azumi wajibi ne sannan ka yi azumi ka san zakka wajibi ne ka fitar da zakka wannan hukunce-hukuncen fikihu ke shi ko a tauhidi hukunce-hukunce ne da ake ƙudurtarsu a zuciya wanda kai tsaye ba wani abu da ake aikatawa ta ƙarƙashinsu mun ji cewa wayannan hukunce-hukuncen da ake ƙudurta ko dai wajibat ko mustahilat ko ja'izat wannan matsala ta farko kenan a cikin littafin sai matsala na biyu da yake magana akan hukuncin karanta ilmin tauhid mun ji cewa duk abin da ke cikin ilmin tauhid ko dai abin da ake karanta shi a babin fardo ainin ko abin da ake karanta shi a babin fardo kifaya sannan mas'ala ta uku wato akan al'alam matsala ta uku da muka karanta wato shine dukkanin abin da ba Allah ba subhanahu wa ta'ala yana da farko an yi lokacin da ba shi wannan ita ce matsala ta farko ta uku daga cikin matsaloli manya-manya na ilmin tauhid ma'ana idan muka so ma za mu iya cewa ita ce matsala ta farko matsalan farko shimfiɗa ce da abin da za a karanta ko wajibi ko ja'izi ko mustahili wannan matsala ce da ko wanda ba musulmi ba a sanda zai karanta ilmu tauhid sai ya shigo ta wannan kofa ko sanda zai karanta ilmu tauhid ita ko matsala ta biyu ta musulmai ne kadai wanda duk abin da za su yi sai sun san hukuncinsa a shari'a to wannan matsala ta uku tana daga cikin manya-manyan matsaloli na ilmin tauhid shine tabbatar da abin da ba Allah ba wanda tabbatar da abin da ba Allah ba ba a samun jayayya a cikinsa in ba wurin mahaukata ba ma'ana ko mahaukaci ma in dai ya san da cewa akwai shi to ya san cewa shi ba Allah ba ne to tabbatar da alam shine matsala ta farko abin da ake tattaunawa a matsalan shine cewa wannan alam ɗin wato abin da ba Allah ba yana da farko an yi lokacin da ba shi babu wani abu da ake kiran shi da suna hawadis la awwala laha wasu abubuwa waɗanda ba Allah ba waɗanda kuma ba su da farko ba mu da wannan ɓata ne kuskure ne kuma ba baya da alaƙa da musulunci a yanzu bayan wannan karatun bayan wannan matsalan ɓangaren ilahiyat za su biyu baya wanda wannan ɓangaren ilahiyat sun kunshi sifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala sifofin da suke wajibai da sifofin da suke mustahilai da sifofin da suke ja'izai waɗanda ake farawa da su su ne sifofin da suke wajibai sifa ta farko ta Allah subhanahu wa ta'ala da ake karantawa daga cikin sifofi wajibai ita ce sifatul wujud mun tabbatar ma cewa akwai abubuwan da ba Allah ba al'alam kenan wanda wannan abubuwan na farawa daga ni mai magana daga kai mai saurare yana farawa daga dukkanin wani abun da ba Allah ba shine farkon alam sannan ya haɗa da duk abin da ya sani da hankalinsa ko ko ya san su da hawas ɗinsa. Sifa ta farko daga cikin sifofin Allah wajibai ita ce sifatul wujud. Ma'ana sifanta Allah da cewa akwai shi. Ita wannan sifa ta wujud sifa ce wadda malamai sun kasa fitar da haƙiƙaninta kamar yadda suka iya fitar da haƙiƙanin sauran sifofi. Ma'ana daga cikin sifofin da Allah ke sifantuwa da su akwai sifatul ilm. Hakanan daga cikin sifofin da abubuwan da ba Allah ba ke sifantuwa da su akwai sifar ilimi. Ma'ana a cikin mutane akwai wanda yake da sifan ilimi akwai wanda baya da sifan ilimi. Ita wannan sifar ilimin daban zatinsa daban. zatin mutum daban sifan da zai iya sifantuwa da ita ta ilimi daban hakanan sifar kyau zatin abu daban sifan kyau da zai iya sifantuwa da ita daban sifar muni zati daban sifar munin da zai iya sifantuwa da ita daban amma ita ko sifatul wujud mun san cewa akwai alam shine abun da ba Allah ba ma'ana yana da sifatul wujud al'alam mawjud to wannan sifatul wujud din malamai sun kasa fitar da hakikaninta sai dai kawai zatin abu misali ni nan yanzu da nake magana akwai ni ina da sifatul wujud to me bambancin sifatul wujud da wannan zatin nawa da kuke kallo malamai sun kasa bambance su ma'anan sifanta abu da sifatul wujud shi ne ma'anan yana da zati duk abin da baya da zati to ba shi ma'adumi duk wani maujudi yana da zati wannan zatin nasa da sifatul wujud din duk abu ɗaya to sanda za mu ce sifanta sanda za mu yi magana a kan sifatul wujud a janibin Allah shi ne tabbatar da zatin Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana da zati wanda tabbatar da wannan zatin shine tabbatar masa da sifatul wujud tabbatar da cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda tun a farkon duniya har zuwa yau da muke ciki duk zamanin da ka bi sai ka ga mafi yawancin masu rayuwa a zamanin sun yadda da cewa akwai Allah. za ka ga waɗanda ba su yadda akwai Allah ba wasu ƙwaranni ne da ba su wuce a irga su ba wanda mafi yawancinsu kuma za ka ga ba su da cikakken hankali suna da matsala na halal na hankali wanda ba a sa su a lissafi ba a waiwayansu da su da babu duɗaya, ɗaya shi yasa malamai da suke ma insan ta'arifi da cewa hayawan shi shine wanda yake da rai kuma yake tunani yake iya magana wasu na ganin cewa da za a yi masa ta'arifi da addini da ya fi dacewa saboda sifan addini sifa ce da ɗan adam baya iya rabuwa da ita suna cewa a tarihi an yi garuruwan da ba makarantu a garuruwan an yi garuruwan da ba sarakuna ba gwamnati amma ba a taɓa samun wani gari a tarihi wanda babu wurin ibada a cikinsa wanda hakan yana nuni a kan cewa ɗan adam baya iya rabuwa da da addini wanda wannan addinin yana koma ma cewa ya tabbatar ma cewa akwai Allah wanda Allah nan shi ya samar da shi shi ya samar da komai kuma komai yana hannunsa kasancewar mutane ba su da saɓani akan tabbatar da cewa akwai Allah yana wadatar da sai an tafa ɗan hujjoji sai an ta lissafo abubuwa da za su tabbatar ma cewa akwai Allah. Duk wanda ya san akwai shi, ya san akwai halitta, to zatin kansa da zatin halittun da ya sani suna tabbatar masa da cewa akwai Allah. Banda wannan babu wani hujjojin da ake buƙatar kawo. Su kansu annabawa da Allah yake aiko da su, tun daga annabi adam har zuwa annabin karke sayyidina muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallama duk kiransu baya wuce abubuwa guda uku ma'ana manzan allah sallallahu alaihi wasallama kiransa ba wai yana koma ma tabbatar ma mutane da cewa akwai allah ba ne domin ba su yadda akwai shi a'a Nabi sallallahu Alaihi wasallama duk kiransa na koma ma cewa a kaɗaita Allah. Allah nan shi kaɗai ne bayi da abokin tarayya. Komai a hannunsa yake, shi ya samar da komai shi kaɗai. Saboda haka nan, za ka ga cewa ba za ka samu wani daga cikin larabawa ba ko wani larabawa ya yi jayayya da annabi akan cewa akwai Allah kowa ya san akwai Allah sai dai jayayyan shine wajen yin ma'alla abokin tarayya wanda nan larabawa suke da matsala da ma kiristoci da yahudawa kusan dukkansu kowa yana da irin shirkar da yake ma'alla to a nan da'awar ta fara sannan abu na biyu yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ɗan saƙo ne daga wajen Allah. Allah ya aiko shi. Na uku kuma an san saƙon. Wayannan abubuwan guda uku kusan su ne abin da kowane annabi ke zuwa da shi. Idan al'umma suna ma Allah abokin tarayya suna shirka ya kira su zuwa barin wannan shirka. Na biyu su yadda cewa shi ɗan saƙon Allah ne, na uku su karɓi saƙon da ya zo da shi. shi yasa za mu ga a cikin alkur'ani ayoyi da yawa suna tabbatar da haka matsalolin larabawa da musulunci shine kadai ta Allah wa iza zukira Allah hushma, azzat, qulubul lazina la yu'minun afillahi shakkun yani babu wanda yake da jayayya akan cewa akwai Allah jayayyan shine yin ma Allah abokin tarayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yana takaita sakonsa da cewa umirtu an uqatilan nasa hatta ya ƙudu la ilaha illallah an umarce ni ma'ana an masa wahayi an mun wahayi an umarce ni da in kira mutane da duk hanyar da za a iya kiransu da shi sawa'un wannan kiran na baki ne ko na aiki ne ko ko wannan kiran ma ya kai sai an yi yaki umirtu an uqatilan nasa an umurce ni da in kira mutane in ta kiransu ta kowane hanya da za a iya kiransu da shi hatta ya ƙulu la ilaha illallah har sai sun faɗi la ilaha illallah ma'anan sun faɗi la ilaha illallah sun kaɗaita Allah shi kaɗai a baki shi kaɗai suke ce mai ilahu ba wani abu da suke ce mai ilahu sabanin mushrikan larabawa suna da abubuwan da suke ba su sunan ilahu suna ce ma kaza ilahu suna ce ma kaza ilahu suna ce ma kaza ilahu sai sun daina faɗi da bakinsu a wata riwayan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah an umurce ni da in ta kiran mutane har sai sun shaida ita kuma shahada tana da bambanci da ƙaul yashhadu ma'ana sai sun yadda da zuciyarsu sannan sun faɗi da bakinsu sun zama ma suna kira a kan la'ilaha illallah ma'ana ya shahadu ya ƙunshi yarda itikadi ya ƙunshi aƙida ya ƙunshi faɗi da baki ya ƙunshi kira zuwa ga wannan abu ita shahada ta haɗa waɗannan abubuwan guda uku kamar yadda dalala lugawiya ke badawa a samu abun a zuciya a same shi a baki sannan a same shi a aikace wajen kira da karewa kamar ya shahadu yana fassara ma'anan ƙalu ɗin ba faɗi na baki kaɗai ake nufi ba fa'iza ƙaluha a wata riwayan na wajen yashhadu fa'iza fa'aluha asamu minni dima'ahu a wata riwayan da ƙarin cewa fa'iza ƙaluha wa sallu salatana wa staqbalu tiblatana wa haka zabihatana harumat alaina dima'uhum wa hisabuhum ala harumat alaina dima'uhum illa bi A duk sanda suka faɗi wannan la'ilaha ilaha illallah ma'ana ba wani abun da suke ce ma ilahu in ba Allah ba sannan ya zama hakan a zuciyarsu sannan aiki ya biyo baya sallah da wato zakka da irin abubuwan da duk musulunci ya zo da shi to a lokacin musulunci zai tabbata wanda wayannan hadisan duk suna nuni akan cewa umirtu an uqatilan nasa hatta ya ƙulu la ilaha illallah wannan hadisin na nuni da cewa duk wanda ya kira wani abun da ba Allah ba da suna ilahu to kaman yayi inkarin la ilaha illallah ba kama ba yayi ridda ne ma'ana idan ka ce ma Allah ilahu sannan ka ce ma wani abu ilahu to ka fita musulunci ridda ce kai tsaye faɗi a baki hatta ya ƙolo la ilaha illallah ba wanda ake bauta ma sai Allah ba wanda ake ba sunan ilahu sai Allah a duk sanda ka bauta ma wani Allah kai ma wani abu wani abu na girmamawa a matsayin Allah to an rasa la ilaha illallah an rasa musulunci an rasa kalimatu shahada a san a duk sanda ka kira wani abu ba Allah ba da sunan ilahu shi ma an rasa musulunci sai dai in an samu wata shubuha da za ta hana kafirtawa ko ya kasance ba daular musulunci ake da shi ba babu shugaba wanda zai kiyaye addini domin daga cikin makasudu shari'a akwai addini wajibin gwamnatin musulunci ne ta kiyaye addini ma'ana a sanda wani ya yi ridda ya faɗi abin da ke karo da musulunci za ta tabbatar ma gaskiyan abin da ya faɗi in gaskiya ne ya faɗi za ta yi ƙoƙarin ganar da shi gaskiya ya dawo ko a zartar masa da hukuncin da addini ya tanada ko kuma wata gwamnati ko wasu al'umma suka tasa musulunci gwamnatin musulunci za ta kara musulunci amma a sanda kuma ba gwamnatin musulunci a lokacin dole ya zama kowa ya ta kansa ya ƙoƙarin kira zuwa ga gaskiya da hikima da uslubi mai kyau wanda ya ansa ya yi makansa wanda ya ƙi ansa shi ma ya yi makansa to shahid mutane ba su da jayayya kan tabbatar mu cewa akwai Allah saboda haka nan ba a da bukatan sai an ta kawo hujjoji da dalilan da za su tabbatar ma Allah ana rawaito cewa babban malami ibn khatibin rai al'allama fakhruddin razi ya taɓa rubuta wani littafi da ya ƙunshi hujjoji ɗari a kan tabbatar ma cewa akwai Allah. To a lokacin da ya rubuta wannan littafin sai wani sarki ya gayyace shi domin ya girmama shi akan littafin da ya rubuta. Wannan sarkin ya kira shi domin ya girmama shi a kai? To a lokacin da aka zo girmama shi sai ya zama an shirya wani maukibi an fita da wakai da ado domin a tarbo shi to a lokacin sai shi fakhruddin razi ya zo wucewa kusa da wata mata wata tsohuwa tana sai da wani abu a gefen hanya sai take tambaya me ke faruwa aka ce wani malami ne ya rubuta littafi ya tabbatar da cewa akwai Allah wanda wannan littafin ya kunshi hujjoji guda ɗari sai take cewa to wake da shakka ɗari a kan cewa akwai Allah har ya buƙaci a kawo mai hujjoji ɗari a kan tabbatar mu cewa akwai Allah. Da ta faɗin hakan sai labari ya kawo ma Fakhruddinin Razi da ya ji abin ya birge shi ya ƙayatar da shi yake cewa Allahumma imanan ka imani a ja'izi na sabur saboda abin ya faru a Nisabur ne kamar yadda riwayar ke cewa ma'ana Allah ka ba mu imani irin imanin tsofaffin na sabur ya zama wannan maganar da wannan tsohuwar ta faɗi yana tabbatar ma ƙarfin imani na cewa tabbas afillahi shakkun ana tabbatar ma Allah baya da bukatan sai an ta lissafo hujjojin cewa akwai Allah akwai Allah saboda abin da kowa yarda da shi ba sai an kawo hujja a kansa sifatul wujud ita ce sifa ta farko ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu wani mai cikakken hankali da yake da jayayya a kanta saboda zatin kansa ya isa hujja akan tabbatar da ita za mu karanta baitocin mai littafin akan wannan mas'alar bayan ya ce a can baya sun ma'alaman bi anna hazal alama ai masu wallahi al'aliyyil alima min gairi shakkin hadisun mubtaqiru bi annahu qama bihi taghayyuru ma'ana duk abin da ba Allah ba yana da farko kuma mabukaci ne to anan yake cewa fa'alan bi annal wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi baiti na ashirin kenan izahirun zahirun bi anna kulla atharin yahdi ila mu'affirin fa'tabiri wa zi samma sifatan nafsiyya wannan baiti biyu da rabin duka suna magana akan wannan sifar na farko na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ake kiranta da suna sifatul wujud wanda duk abin da ke cikin alkur'ani yana tabbatar mu cewa akwai Allah tare da cewa duk waɗanda aka saukar da alkur'ani yana magana da su masu hankali kenan ba su da ja akan cewa akwai Allah yake cewa fa'alam ka sani bi annal wasfa bil wujudi cewa sifanta Allah da cewa akwai shi da sifatul wujud ko kuma sifatul wujud min wajibatil wahidil ma'bud yana daga cikin sifofi wajibai wanda hankali ba zai taɓa karɓar rashin su ba wanda alwahidul ma'bud makaɗaici wanda ya cancanci a bauta masa wanda duk wani wanda ke kan gaskiya yake bauta masa sifatul wujud sifa ce wajiba ma'ana abin da hankali ba zai karɓi rasa ta ba sifa ce wajiba ga Allah wanda yake makaɗaici al-ma'bud wanda kuma kowa ke bauta masa kamar ka tambaye sa me dalili akan haka yace iz zahirun saboda abu ne wanda yake a fili wanda ba sai an yi dogon tunani ko bincike ake gane shi ba bi anna kulla atharin da cewa duk wani aiki ya hadi ila mu'athirin yana shiryatarwa yana nuni akan wanda ya samar da shi tabiri saboda haka ka lura da haka wanda inda ya kamata luran naka ya fara shine ya fara da zatin kanka daga ina ka fito ta ina aka same ka kai din nan fa mahaifinka ne da mahaifiyarka Ƙaddara ta Allah mai ansa sunan soyayya ta haɗa su mahaifi ya ga mahaifiya namiji ya ga mace alaƙa ta soyayya ta haɗa su har aure ya shiga tsakaninsu soyayya da wasanni da abubuwan da ke faruwa tsakanin namiji da mace har saduwa ya shiga tsakaninsu namiji ya sadu da mace wanda wani abu ya fito daga jikin namiji wanda ake kiran shi da suna mani wanda mutum ke ɗaukar shi a ƙazanta da zai taɓa jikinsa sai ya wanke jikin wanda wannan maniyin ke fitowa a wurin da fitsari ke fitowa hakanan ya shiga a cikin wato al'auran mace wanda ya wannan maniyin nashi ya haɗu da maniyin abin da ya fito a jikin namiji ya haɗu da wani abu a jikin mace duk abu ne wanda ke fitowa daga wurin da na jasa ke kamar wasa wannan abun ya haɗu bayan ma sun sadu da juna sai da suka yi wanka suka tsarkake kansu wannan maniyin na namiji da ya haɗu da na mace shi ne ba ya zama kaman an shuka dawa ko masara a gona kaɗan-kaɗan ya fito ya zama ko ƙwaro zai iya cinye shi ya bata shi haka wannan maniyin ya haɗu kaɗan-kaɗan komai zai iya zama sanadiyar halakarsa shi ne ya ta canzawa kaɗan-kaɗan kaɗan-kaɗan kaɗan har ya kai ma abin da za a ji da cewa akwai shi ya zama mahaifiyar tana jin cewa akwai wani abu a cikinta ya tabbata ma cewa tana da ciki amai da waye da sauransu likitoci suka yi bincike wannan abin shine ta tasowa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya kai ma lokacin da za a haife shi aka haife shi ya fito a lokacin da gashi da gaɓoɓi gaba ɗaya na mutum amma ya fi komai rauni babu abin da ba zai iya zama sanadiyar halakarsa ba a haka ya taso ake ta wahala da shi ake shayar da shi ya zama rigima da fitina ga mahaifansa haka haka haka haka har ya zama cewa zai iya cin abinci ba nono kaɗai yake sha ba zai iya zama da kansa ya zama cewa zai iya rarrafawa zai iya tashi har ya zama cewa zai iya duka zai iya ɗaukan wani abu zai iya cutarwa zai iya amfanarwa haka kaɗan kaɗan har ya zama mutum cikakken mutum wanda zai iya magana a fahimce shi zai iya fahimtar abin da ake cewa zai iya aikata abin da zai amfanar da shi ya amfanar da wani zai iya aikata abin da zai cutar da shi ya cutar da wani ni dinnan da nake magana kai dinnan da kake saurare duk wani mutum a doron ƙasa daga haka bai faru har ya zama inda yake kuma wannan abin da ya faru da kai haka kullum yake faruwa yake maimaituwa a ko da yaushe ba za a samu wata ɗaya ba face sai ka ji an haifi wani sai ka ga wasu suna soyayya mace da namiji sai ka ji an ɗaura ma wasu aure sai ka ji an tare sai ka ji an ce wance tana da ciki sai ka ji an ce wance ta haihu haka yadda ka fito din nan abin nan da ya faru da kai ko da yaushe haka yake mai mutuwa wannan abun kaɗai ya isa ya tabbatar maka da cewa akwai Allah Allah nan wanda yake da hikima a cikin komai nashi wanda komai yake hannunsa subhanahu wa ta'ala duk wani abu da ke faruwa a doron ƙasa yana tabbatar maka da cewa akwai Allah ya hadi ila mu'athirin fa'tabiri malamai a cikin littattafan tauhidi suna da hujjoji da yawa da suke faɗi domin tabbatar ma cewa akwai Allah amma babu wata hujja mai sauki irin wannan cewa duk daga kai zuwa duk abin da ka sani an yi lokacin da baku kuma kai ba za ka taɓa yarda ma cewa ga wani abu wanda ba abin da ya samar da shi ba to kai ɗin nan da duk abin da ka sani wanda ya samar da ku shine Allah samuwanku shine babban hujjan da ke tabbatar maka da cewa akwai shi wannan sifa ta farko kenan sifa ta Allah subhanahu wata'ala kusan abin da muka faɗa zai iya yiwuwa ya zama ya wadatar game da ita idan bukata mu ƙara faɗan wani abu akan da ya kama karatu na gaba za mu faɗi kafin mu je sifa ta biyu daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala wanda wannan sifar ana kiranta da suna sifa nafsiyya wazitu samma sifatan nafsiyya. wannan sifar ana kiranta da suna sifa nafsiya ma'ana sifar da ma'ananta shine tabbatar da zati nafsu da ma'anan zati sifa ce wadda ma'ananta baya nufin wani abu daban wanda ba zati ba duk abin da aka ce masa maujud ma'anansa tabbatar da zatin sai to ita wannan sifa na wujud game da Allah subhanahu wata'ala ma'ananta ne tabbatar ma cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala, zatin Allah akwai shi, wanda wannan zatin babu wani abun da za mu iya sani game da ita sai abin da shi Allah ya sanar da mu game da ita ɗin ta ƙarƙashin wahayinsa. Duk wani abun da wahayi bai sanar da mu ba game da Allah, to ba za mu iya saninsa ba, kuma ma baya halasta mu jingina ma Allah shi kai tsaye a shar'ance a musulunci. wannan shi ne karshen wannan karatun namu da fatan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure